Hakka take yan matasa lokacin shirin ku na labarun matasa ne kai shirin da studio Kalangu ke gabatar muku wanda radio ka kanin hulɗa 46 suke yada ko ina a cikin kasar Nijar. Barkamu da warhaka barkamu da sake kasance tare da ku a cikin wannan filin naku. A nan cikin ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da Rabi Mai Kano ya ne Rabi kina lafiya. Lafiya ta kalon Fanta ya wajen ki. Me kika tanadar mana da yau? A cikin shirin mu na yau Rabi za mu kawo zancen shawarar da aka ɗauka ta liƙe makarantun boko a duk faɗin ƙasar Nijar daga 17 ga watan Desamba zuwa 1 ga watan Janvier domin dakile yaduwar cutar coronavirus. A cikin tagataccen rahoton mu na yau zamu gabatar muku da Ahmad Sale Yusuf matashi dan asalin garin Gaya wanda ya az takara a zaben wakilan jihohi da na birane. Da karshe kuma sai filim na wasannin motsa ciki. Rabi kamar yadda waɗansu ƙasashe suka yi ƙasar Nijar ma ta yanke shawarar liƙe makarantun boko na wani ɗan lokaci domin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. Haka ne fanta za a liƙe waɗannan makarantun ne daga 17 ga watan Disamba 2020 zuwa 1 ga watan Janvier 2021. To amma ya shugabannin makarantun da ɗaliban kansu za su yi ƙoƙari don wannan lokacin kai je banza. Kar ki damu Rabi za ki samu amsar ki a cikin wannan rahoton na Hauwa Mamman. Halayen kamuwa da cutar coronavirus sai karu ruwa suke a ƙasar Nijar kuma mahukuntan sun ɗau matakin rufe makarantun boko na tsawon sati biyu. Karim Adamu Ibrahim mai jagorancin makarantar Lise Kasai ta Yeme ya yi tsayin daka da cewar ya ba a dukufa ga bukatar mahukunta musamman ma da suka nuna cewar wannan rufewar ba za ta haddasa wani cikas ba bisa tsarin ilmantarwar. A notar nivo a namu bangare muna bin umarni yana ganin ya zo daidai da hutun 'yan makaranta abin ba zai yi tasiri ba sosai bisa tafiyar shekarar karatu. Ba ma iya aiwatar da komai ba tare da izinin magabatanmu ba. Sati biyu na zaman hutu ba wai ala tilas ba ne su zama na rungume hannuwa ga ɗaliban bale ma ga 'yan jarabawa na lise soni aliber da ke saran amfani da wannan lokaci na tilawar karatunsu nu haruna umu da hassan karce dukansu 'yan ajin terminal ne sun yi furuci kamar haka. mun shirya yin aikin a tattare da abokananmu daga karfe tara na safe zuwa karfe goma ittilawa da taimaka ma junanmu. muna da niyya later. bitar karatunmu a gida saboda a dawowar mu za mu yi jarabawa kenan ba za mu bata lokaci ba. Magabatan makarantun da ɗaliban kansu na sa ran ganin ɗaukar wa'annan matakan za su sasota tasirin wannan allobar. Fanta a satin da ya gabata ne a garin Arlit waɗanda suka yi zaman fitar da bakin haure ta hanyar da bai kamata ba amma suka daina yanzu suka koma wani aiki kamar noma kiwo da sauransu aka ba su kayayyakin aiki domin taimaka musu cikin cikin wannan sabon ayyukan nasu. Haka ne Rabi ga ma ƙarin hasken da Ahmed Algus ɗaya daga cikin masu gudanar da tsarin da ke kula da waɗanda suka daina aiki a cikin safarar mutane. Ga shi tare da abokin aikin Usman Umaru. turite Hukumar Oli gabatun zaman lafiya ta ga da ya dace ta kawo taimakonta domin ba da jalolan sauƙaƙawa ga ƙangin wannan dokar. Tsohin mutanen da ke zuwa bakuncin habire don su samu damar sake komowa a samu su daina wannan tahe-tahen. A shekara 2010 2018-2019 an rarrabawa masu ruwa tsaki ga lamarin na kwamin din Arlit kwamisan kayan gudanar da sana'a. Misali akwai wanda suka zaɓi yin kankanin kasuwanci mun rarraba wasu kayan zartar da kiwo da noman garake, kanikanci, sana'ar kabu-kabu, kimanin matasa hamsin muka tallafawa. Rabi'a satin da ya gabata ne aka gudanar da zaben wakilan birane da na jihohi, amma wakin yadda matasa suka shiga a cikin wannan tafiyar. Sosai ma aifanta a cewa cewar anas jibril shugaban kungiyar matasa wacce ake ce ma movement dynamic citoyen ya kamata a matasa su kara zame damtse saboda kasar mu ta ci gaba eh, ina ganin cewa zaben wannan shekara zaɓuka ne da matasa suka shiga tsumbul cikin siyasa kira da nake mikawa ga matasa nijar cewa kowane dan adam akwai waɗansu muradu da yake karewa amma ya kamata ya kasance muradun da yake karewa na ƙasa ne da 'yan ƙasa gaba baki daya wanda zai gina muna ƙasa ba wanda zai zo ya gurɓata ta ba ya kamata bati yanzu kuma sai takaitaccen rahoton mu na yau fanta kika ce tarihin wane ne kika samu mana yau rabi sunan shi sale isufu haifafen garin gaya ne yana da cikin matasan da suka azi takara bana a wajen zaben wakilan birane da jihohi ga dai karin bayani a cikin wannan rahoton na fadil alu sale isufu mai lakanin sunan asi wani matashi ne haifaffen gaya inda ya gudanar da azuzuwan ilmantarwarsa ta makaranta yanzu haka ɗalibin jami'a ne na fannin masta akan tattalin arziki da kuɗi. ga kalamun da ya yi. Har yanzu ina karatu na karanta kimiyyar tsimi ne da kuma salon kasuwanci. Bayan wannan na soma koyarwa a makarantar gaya. Na koyar da falsafa ne. Ni ne ma malami na farko a fannin falsafa a nan CS ta Faranko Arab ta gaya. Bayan fayyacewar lura da al'amura da dama cikin birnin gaya ne shi wannan matashin ɗan takara ya ɗau niyyar tsunduma kansa cikin siyasa. na yi la'akari kullum tsoffin kanu ne suke jagorancinmu don haka ne mu matasan gaya muka ga yanzu lokaci ya da za mu shiga siyasa mun tashi tsaye tsayin daka wannan karon za mu gani cewa mun samu makamai da dama don mu yi aiki saboda matasa suna iya yin aiki fiye da tsofi gurinsa shi ne a baiwa matasa ragamar jagoranci mafi fa'ida inda a cewarsa za su iya kawo taimakonsu ga fifitar karamar hukumar kwamin din nous allons tout faire pour za mu iya ƙoƙarin mu na ganin cewa mun samu matasa saboda idan ba matasa harakoki ba safiya za mu yi duka abubuwan da za su kawo ci gaba matasa za su kawo canji bisa tambayar sanin yaya yake ganin makomarsa a cikin siyasa yan shekaru masu zuwa matashin ya bada amsa kamar haka mun ɗauki aniyar ba gudu ba sha da baya za mu shiga harkar siyasa har kololuwa har zuwa neman shugabancin ƙasa wannan ita ce makoma. Insha Allah, sai sa labanin. Canda Adamu Sale Isihu ya rike jagorancin wasu ma'aikatun kamar kujerar mataimakin babban sakataren tsangar Afirka ta fannin kimiyya. Yanzu kuma sai mu na wasannin motsa jiki. fannin kwallon kafa ranar litinin da ta gabata ne aka gudanar da zaben kungiyoyin da za su kara a wasannin wichem da final na gasar zakarun turai kai rabi za a sha kwallo tun da kungiyar atletico de madrid ita ce za ta kara da kungiyar chelsea wacce ita ce ta lashe gasar zakarun turai ta bara sosai ma fanta kuma ga kungiyar bayern de munich za ta kara da lazio sai kuma kungiyar real madrid za ta kara da kungiyar atlanta sevilla da dortmund da kuma juventus za su kara da kungiyar porto ai bai ma kare barabi kungiyar manchester za ta kara da gladbach da kungiyar liverpool liverpool da za ta kira da leipzig A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na wannan lahadin mun gode muku da sauraron da kuka yi za sake sauraron shakan lambar uku biyu kyauta tare da Airtel.